وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون kuma Ubangijinka ya wannan manzo bai kasance wanda zai hallaka wata alkarya cikin alkaryu ba matukar mutanen da sun kasance masu kawo gyara a bayan ƙasa kawai yana hallaka ta ne idan mutanen da suka kasance masu ɓarna ta hanyar kafirci da zalunci da sabo